This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 16 ga watan Afrilu. Grace Alheri Adubce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin jan ragamar shirin na safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Grace shugaba Hassan Rouhani na Iran ya ce yanzu haka kasar tana tattaunawa da manyan kasashen nan shida ne game da kai karshen tattaunawa da suke yi game da sarrafa makamin nukiliya. shugaba obama ya yaba kwarai da gaske akan abin da ya kira babban ci gaba na yaƙi da cutar ebola da aka yi a wasu ƙasashen yammacin afirka 'yan kungiyar isil sun kara samun nasarar kame wasu yankunan da ke wajen fadar gwamnatin kasar ta iraki kanin labaran kenan yayin da ake ruwan canza sheka zuwa jam'iyyar da ke jiran gado a najeriya waɗansu fitattun 'yan siyasa sun ce suna nan daram a jam'iyyar pdp to ko menene suke ganin ya janyo wa jam'iyyar tasu bakin jini abin da ya sa watakila mutane ba su gamsu da mu ba dadewa kan karagal mulki da aka yi na shekara goma sha shida karkashin gwamnatin pdp kuma ba a yi sa'a ba waɗanda suka rike gwamnatin pdp da pdp ba 'yan siyasa ba ne 'yan tsintuwa ne shekara guda bayan sace 'yan matan chibok I try not to be sad, Baby, but it hurts. hope you know you're my hero. I miss you, Daddy. To sai ku saurare ma shirin domin iyali shiri na musamman da ke tunawa da cika shekara da sace 'yan matan Chibok. Amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari. Tare da sallama, shugaba Hassan Rouhani na Iran ya ce yanzu haka kasar tana tattaunawa da manyan kasashen nan shidda ne da a kai karshen tattaunawar da suke yi game da sarrafa makamin nukiliya amma ba da majalisar dokokin ƙasar amurka ba shugaban rahawani ya yi wannan furucin ne jiya a sa'ilin da yake tsokaci akan bayanan abin da ke faruwa a nan washington ranar talata inda shugaba obama ya ce zai sa wa dokar hannu amma kuma kasancewar ta zama doka ya dogara ne idan majalisar sun sake duba wannan batu a lokacin da yake dubun dubatan 'yan kasar na iran jawabi a arewacin birnin rasht shugaba ruhani ya tabbatar musu cewa kafin ya sa wa wata yarjejeniya hannu sai an soke daukacin takunkumin da aka sa wa kasar kwamitin kula da harkokin hulɗa da kasashen waje na majalisar dattijai na amurka ya ce akwai buƙatar duba wannan yarjejeniyar har na tsawon kwanaki talatin hawa kuma sun buƙaci shugaba obama da ya bayyana da bayan kowasu kwanaki 90 ya tabbatar kasar ta iran tana bin wannan yarjejeniyar sau da kafa inda duk ta saba to a mai mata da wannan takunkumin jiya ne dai sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce yana da kwarin gwiwa cewa za a cimma matsaya na karshe da kasar ta iran game da wannan batu na nukiliya shugaba obama ya yaba kwarai da gaske akan abin da ya kira babban ci gaba na yaƙi da cutar ebola da aka yi a waɗansu ƙasashen afirka ta yamma sai dai kuma ya gargaɗi ƙasashen duniya da kar su yi sake har sai sun ga an kakkaɓe cutar gaba ɗaya shugaba obama yana magana jiya ne sa'ilin da yake ganawa da wasu shugabannin afirka ta yamma su uku akan wannan cutar da ta taso wato ta so zama alaƙaƙai ga yankin na afirka irin nasarar da gini da liberia da saliyo suka samu tare da taimakon ƙasa amurka ya agaza wajen yaƙa cutar da ta yi dalilin kashe mutane dubu goma a yankin amma yau adadin ya ragu inda yanzu mutane 40 ne kawai ke dauke da cutar a kasar gini da saliyo yayin da liberia ba ta da ko mutum ɗaya da ke dauke da cutar a halin yanzu da yake ganawa da shugabannin kasashen uku shugaba obama ya yaba da irin kokarin da suka nuna tare da daukar ɗawainiyar waɗanda suka rayu sakamakon wannan cutar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc jakadar saudi arabia a amurka ya ce kungiyar 'yan tawayen huti da ke yemen ba su da zaɓi yanzu illa su ba da kai buri ya hau ambasada adil aljubar ya ce sojojin taron dangi da ƙasar ke jagoranci za su tabbatar sai sun durkusar da kungiyar ta huti jakadar yana magana ne a wajen wani taro a nan washington ya ce ba su da kowace manufa game da taimakon da suke wa ƙasar ta yemen illa dai su tabbatar kasar ta samu zaman lafiya wanda kuma hakan yana da tasiri ga kasar ta saudi arabia jubar ya ce yanzu haka an fara samun rashin jituwa tsakanin manyan mayakan na huti domin ko wasu sun fara dawowa cikin sojojin yemen ya ce suna fata su ci gaba da ganin hakan har sai hutu sun wargaje domin ba sauran wani su zamanto ba wani sauran barazana da suke wa jama'a sai dai jakadan ya karyata kalaman majalisar ɗinkin duniya da take cewa sojojin saman da ƙasar ta saudiya ke wa jagoranci suna nuna bambanci domin ko sun kashe farar hula da yawa sai dai da aka tambaye shi ina batun jiragen nan biyar da aka shaƙe da kayayyakin abinci da wasu abubuwan bukatu domin taimakawa mabukata a nan amma aka bar su a bakin kogin yamin a nan sai jakadan ya ce dole ne a binciki duk wani jirgi da zai shiga cikin tashin jirgin ruwa don kare shiga da wani makami Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ƙasa da ƙasa ta ce tana mai shakkar yarjejeniyar da aka cimma a cikin watan Fabrairu na dakatar da buɗe wuta na ƙasar Ukraine da ta ce zai iya rugujewa. Kwamitin ya bayyana damuwarsa ne biyo bayan sake buɗe wuta da aka yi tsakanin sojojin na Ukraine da sojojin 'yan aware masu goyon bayan Rasha. Kwamitin ya ce wannan sake komawa bakin daga zai gurgunta da ayyukan su na jin kai da suke yi a gabashin Ukraine. Ƙungiyar ta ce tun daga lokacin da aka dakatar da faɗan ma'aikatanta suka samu damar shiga lungu-lungu na mutanen da suke bukatar taimako tun a watan yuli ana agaza masu ciki ko har da wato ake agaza musu ciki ko har da garuruwan da ke kusa da donetsk sai dai shugaban kwamitin rabon kayan agaji tasha rome ta ce ba shakka ɗage wannan buɗe wutan da ya taimaka kwarai da gaske a kai ga mutanen da ke matukar buƙatar taimako musamman ma waɗanda ke cikin mawuyacin yanayi sai dai kuma ta ce duk da haka akwai wuraren da suka kasa shiga domin kai agaji ta ce ɗaya daga cikin wuraren da suka kasa isa sun hada da ƙauyen siroquin inda ta ce duk da dakatar da faɗan ana ci gaba da yi jifa-jifa majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci mahukuntan ƙasar jamhuriyar demokradiyyar congo da su tono gawarwakin nan har su 400 da suka binne a rami guda kusa da kinshasa domin gan dalilin mutuwarsu jami'an ƙasar na congo suka ce a ƙalla gawarwaki 421 ne cikin ramin kuma yara ne ƙanana waɗanda yawancinsu marasa matsugunni sai dai shugaban kwamitin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar ta congo jose marina arans ta ce yana da matukar muhimmanci a san dalilin mutuwar waɗannan mutane ko kuma menene ya same su ya ce shawararsu ita ce fit da gawarwakin amma kuma ya rage gama hukuntan ƙasar su ɗauki matakin da suke ganin ya dace domin kauda jita-jitan da ake yayatawa game da mutuwar waɗannan mutanen labaran duniya kenan kuka saurara. To, madala yayin da ake ruwan canza sheka zuwa jam'iyyar da ke jiran gado a Najeriya, waɗansu fitattun 'yan siyasa sun ce suna nan daram a jam'iyyarsu ta PDP. Alhaji Lamido Umar Cikeri wani jigon yakin neman zaben shugaba Goodluck Jonathan a arewacin Najeriya yana wannan ra'ayin ya kuma bayyana wannan ra'ayi a hirarsu da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya. Ni dan PDP ne sak insha Allahu ta'ala na farko ina yi wa shi sabon shugaban ƙasa janar buhari murna da allah ya sa jama'a sun zaɓe shi ya zo shi saboda haka muna fata allah rika masa allah kuma masa jagoranci sannan kuma muna masa alkawari insha Allahu mu ba za mu bar jam'iyyar PDP mu dawo APC ba ko don kwaɗayi ko don wauta amma za mu masa adawa sak in yayi daidai za mu yaba masa kuma za mu ce yayi daidai in yayi ba daidai ba ko suka yi ba daidai ba ko suka yi kuskure kuma za mu ce wannan ba daidai ba wannan kuma kuskure ne na ƙarshe kuma za mu dinga tuna masa kowane sati ko kowane wata uku ko wata shida lantarkin ya samu matasan sun samu aikin yi tsaron ya samu domin aikin dan adawa ke dinga tunawa shugaba a irin wannan halin da ake ce wai demokuraɗiyya. a jiya zan iya cewa ko kuma lami da umar cikai har yanzu pdp ba ta zama yar adawa ba tukuna sai ranar 29 ga watan biyar a ra'ayinku ku me kuke jin ya sa buhari ya yi nasara a kanku ne duk da irin bayanai da kuka ta yi wa 'yan najeriya ba su gamsu da ku bane ko me faru ne to 'yan adawa dai daga ran da aka yi zaɓe shugabanmu jonathan shugaban ƙasa jonathan ya ce ya miƙa wuya daga ran nan da shi da mu duka mun zama 'yan adawa ko muna so ko ba masu na biyu kuma abin da ya sa watakila mutane ba su gamsu da mu ba daɗewa akan karagal mulki da aka yi na shekara goma sha shida ƙarƙashin gwamnatin pdp kuma ba a yi sa'a ba waɗanda suka rike gwamnatin pdp da pdp daga janar olusegun obasanjo marigayi yar aduwa da shi jonathan ɗin duka ba 'yan siyasa ba ne 'yan tsintuwa ne 'yan shagwaba ne 'yan kawai kaddara. duk rikon mulkin da aka yi an yi riko ne irin na rashin iyawa watakila an yi lantarki an yi famfo ko an yi waye ko an yi amma dai kuma akwai siyasa a tafi da jama'a cikin wannan laruri muke tafiya har zuwa yanzu saboda haka duk abin da muka faɗa a talakan najeriya wanda ya san siyasa ba zai gamsu ba don an samu dama ba a yi siyasa ba ana raɗe raɗin wasu daga cikin ma mutanen ku da suka yi nasara 'yan kalilan a na pdp a nan arewa su ma ƙarshe za su koma apc su haɗe da buhari kar su zama cikin wato marasa rinjaye amma kai yanzu gashi kana ta cewa lalle kai dan adawa ne ba za ka bar pdp ba ai haɗewarsu da buhari ko da apc ai annoba ne gare su su apc da buhari kuma mun tabbatar akwai ranar da za mu gansu <laughs> sun kai ruwa rana domin irin su ne ai su ne suka cika jam'iyyar 'yan irin su ne 'yan shagoba ba 'yan siyasa ba ya za a yi jam'iyyar ka ta faɗi ka ce ba za ka yi adawa ba kai sai ka ci daɗi to su ci daɗin mu gani ɗan daɗin da suka ci nan ɗin na ƙaddarar ba za a sake cinsa ba saboda haka wahala za mu sha kuma wannan wahala yana da kyau zai gyara mu kuma zai gyara 'yan shagoba kuma zai gyara ƙasa hatta talakan sai ya gyaru kai alhaji lamido umar cikere me kake jin tsoro ne game da janar buhari nan da mutane suka zaba wallahi ni bana jin tsoron komi tattare da shi ko tattare da wani aƙidarsa ba ka da wani rekod ko wani ah, abu da kai kenan ah, wanda kake shakkar ba za a ma wani bincike ba tun da ba ka da irin wani illa dai da yake talaka sun gaji da mu 'yan shugaban pdp da muka zo muka yi shugaba ba mu yi mulki mai kyau ba watakila wannan zai koya mana kyakkyawan darasi kamar yadda da wa'yansu 'yan takaransa akwai wanda muke son makewa amma da guguwar ta taso sai suka makale a bayansa. Yan siyasa ne yan alƙawari da kwancewa. In sai sannu, ta tsoro. Haka yake Alhaji Lamido Umar Cikeri kenan wani jigo a yaƙi neman zaben shugaba Goodluck Jonathan a hirarsu da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya. Gwamnan jihar Plateau mai jiran gado barista Simon Bakulalon ya alkawalin cewa abu na farko da zai yi da hawan hawansa ga mulki shine biyan kuɗin albashi yayin da abokin takararsa sanita Gyan Pajok ya yi kira da a haɗa kai domin ci gaban jihar. Wakilinmu Zainab Babaji na da ci gaban rahoton. A zantawa da ya da manema labarai a karon farko bayan zaben nasa, barista Simon Lalon ya yaba ne da yadda daukacin jama'ar jihar Plateau suka ba shi goyon baya. Ya nuna ne kamar aduwar mutanen Plateau shi ya kawo wannan canji. Ba karfi na bane. So na yi murna sosai da Allah ya ji aduwar. Abin mahimmanci shine biyan albashin ma'aikata wanda aka bari a kasa. Wayansu wata goma, wayansu wata biyar, wayansu wata shida. so kokarin da za mu yi muna shiga ofis shine mu nemi wuri mu biya wayan nan bashi na jama'a da so na ne in bank za su iya bani bashi in za su iya ba mu bashi yanzu za mu fara biyan su wajen hada kan mutane wajen mu hada kan mutane mun fara kamfen da kabilu guda hamsin da biyu duka mun je kan mun zaga kansu mun sun nemi hanyoyi da za a zaman lafiya kuma mun ji daɗi da abubuwan da suka bamu yanzu muna shigan ofis za mu nada kwamiti na dattawa daga cikin wa'annan kabilu hamsin da biyu za su zona su nemi hanyoyi inda za mu samu zaman lafiya a cikin wannan hanyoyin ne za mu yi sare-sare wanda za mu samu zaman lafiya a plateau gwamnan jihar plateau mai jiran gado kenan barista simon bakulalon Shi ma abokin takararsa da ya faɗi zaben sanata Gyang Pajok ya bayyana cewa haɗin kan ɗaukacin jama'ar jihar Plateau ne zai kawo ci gaba a jihar. In the light of our conviction that God gives power to whom he feels and the time he chooses. Ya ce sun yarda da cewa Allah ke ba da mulki wa wanda ya so kuma a lokacin da ya zaɓa. We wish to extend a hand of fellowship and support to our brother knowing that leadership entails role performance of some duration. GNS Pajok ya ce za su mika hannun zumunci da goyon baya wa ɗan uwansu, sanin cewa shugabanci na buƙatar gudunmawar mata da maza da zai zama da ma'ana da daidaita lamuran harkokin mulki don samun ci gaban jihar mu. We believe that together we can build a greater Plateau state. Ya ce mun hakikance da cewa da haɗin kanmu duka za mu gina jihar Plateau. Sanata jiya GNS Pajok ya buƙaci ɗaukacin 'yan jihar Plateau kan su rika tunanin zuri'arsu da tsararrakinsu ta yadda za su bar gadon halaye na gari. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Allah shi zai baka bai maka Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1 da minti 16 na asuba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Ranar Talata 14 ga watan Afrilu, 'yan matan Cibau suka cika shekara guda tir a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da hoɓɓasa da rundunar haɗin gwiwa ta yi na kwato galibin garuruwan da ke hannun kungiyar. Tun da aka sace 'yan matan shekara guda da ta shige, shirin domin iyali yake bin diddigin wannan batu da nufin ganin duniya bata manta da su ba. da kuma neman ganin an ceto su waiwaya aka ce a don tafiya yau ma shirin zai tuna baya ga wata hira da muka yi da ɗaya daga cikin iyayen da aka sace 'ya'yansu. Sun sani sun rada wani abun ya faru ni ina zaune a cikin gida ban samu kwanciyar hankali ba ba cin abinci ba ba bacci ba kullum ni ina nan ina zaune a cikin gida da tunanin yar nan gaskiya ba na fita da ni in na haɗa ɗiɗa da wani sai wurin da sun zo suna mun yi sauƙi sun ji sosai na su zo mu yi taɗi da su su gane hakuri cewa yi hakuri in Allah ya yarda za a kawo. To waɗannan 'yan matan nan da aka sace galibin su 'yan unguwanku ne ko kuma kamar kimanin mutane nawa ne a saninki ƴaƴansu suke ciki a inda kuke nan kurkusa da ku a unguwanku. A unguwanku. Eh ko kuma ƙauyenku. A unguwanku. su tara. A unguwanku kaɗai. Eh. To ita wannan yarkin da take cikin ɗaliban da aka sace nan shekara ta ta ƙarshe kenan a makarantar sakandare ko? Shekarar ta shida kenan. E tana wato tana jarabawa kammala makarantar sakandare kenan. E. To menene burinta? Dama da ta kammala makarantar sakandare nan menene burinta? Burinta take za ta zama dokta ne. yau za ta zama a tana da eh, fada take mama nisa in na gama makaranta na fa ni zan tafi na su su dare su nake Allah ya baki dole saboda ni ma ina aiki a asibiti ah. a in ta gama ita na sai ta je to kasancewa wannan lamari ya faru a matsayinku na al'umma ɗaiɗaikun al'umma ba ma tare da an jira hukuma ta zo ba wane taimako kike gani za ku iya yi ma kanku da kanku a cikin wannan hali da kuka samu kanku na rayuwa gaskiyar rayuwa waɗannan ya fi karfin kowa don iya mutum abin da za mu iya mu da koma kanmu ba majaliyar tsoro wanda suna da bindigogi da kayan yaki a hannun su ma gaskiya sun yi kada da wayannan mutanen ba balle mu ko da mun danka kanmu ga Allah bayan sama da kwana ɗari da sace 'yan matan Chibok, shugaba Goodluck Jonathan ya gana da waɗansu daga cikin iyayen 'yan matan. 'Yan kwanaki bayan da matashiyan nan 'yan fafatukar kare ilimin mata Malala Yusuf ta gana da shugaba Jonathan Na nemi sanin bayanin da shugaban ƙasa ya yi wa iyayen bayan fitowarsu daga fada shugaban ƙasa. Bayanin da ya yi mana yake idan Allah ya yarda ‘ya'yanmu da ya zai fitar da su haka ya faɗa. Shi ya gaya muku cewa gwamnati ta san da ‘ya'yankun suke? Eh yake yana so ya fitar da su da ransu baya so abin da zai taɓa lafiyarsu. Ah, shi ne yake idan Allah ya yarda zai fitar da su ba wani damuwa haka ya gaya mana. To ah. dole mu mun haka dole mu ce tunda shi ne babba dole mun yarda da abin da ya faru din. Ko kun tambaye shi ko dukan 'ya'yan kunnan an san da suke? Eh, ai rana din ma tun yadda muka je din ma mun yi mitin a kai mun gani a TV suna faɗa cewa sun san inda 'ya'yan suke har yanzu sun sun san inda 'ya'yan suke. Dukan su. Kuma za su yi da lalama eh biyu suke za su yi lalama su tsirra yaran nan haka suka faɗa. To ni na tabbata ba za ku rasa ko dai waɗansu bayanai ko kuma tambayoyi da za ku yi wa shugaban ƙasa ba kasancewa kun daɗe kuna neman wannan damar akwai wata tambaya ko kuma akwai wani bayani da ku kuka yi ma shugaban ƙasan bayan jin bayanansa ko kuma tambayoyi da kuka mishi a wannan zaman? Eh mu dai dama farkon fari mu ne muka fara magana har bayan da muka gama shi ne ya kammala maganan gaba ɗaya. To dama request namu mun ce muna ba mu din muka ce abin da muna so daga gare shi ya taimake mu mu yanzu haka sun kai kwana ɗari da wani abu ba mu san inda suke ba ba mu san lafiyarsu ba to muna damuwa akwai damuwa sosai sabida haka idan zai yi tun da shi ne shugaban kasa ba wanda za mu iya mu same shi ya share mana hawaye saboda haka mu ne muke so Shi ma nashi bayanin ɗaya daga cikin iyayen 'yan matan ya bayyana fushinsa da yadda ya ce hukumomi suna wasa da hankalinsu. Ai da farko ce, babban sojan Najeriya yake cewa ya gano inda 'yan matan na duk duniya sun ji ba abun da za a suke tambaya ba. Kuma in ba dai ya sani inda suke ba ai ba zai gaya mana cewa zai je kawo mana 'yan matan ba. To wani dalilin gwamnati ta baku na gaza ceto su in an san inda suke? A yanzu haka. A lokacin da kuka je kuka ga shugaban ƙasa. Eh, mu ba ba gaya mana dalili ba mu an ba mu ne an ce za a taimaka mana a cire mana kubta mana da yaya mu a kuma a kawo zaman lafiya a nigeria da kuma Borno State, Dambuwa da Chibok. To bisa ga bayanan da muke samu daga jami'an tsaro ko kuma waɗanda suke magana a madadin gwamnati suna nuni da cewa an san inda 'ya'yan kunnan suke amma dalilin da ya sa ake jan kafa wajen zuwa ceto su shine domin ka a yi garaje a kuma rasa rayukansu to ko kuma yanzu kuna cewa ko a mutu ko a rai abinda kuke so dai ko gawasan nema dai a shiga a kawo don ku binne su kusan kun binne su eh, kwarai da gaskiya saboda yanzu kai da kake da kira magana wannan hanji cikin ka ne kai ka haifa ne yana zafi wata hudu ban gani ba wallahi gwanda gawa na binne ta ba zai su magana ba kuma nan amsa ba. Yawa to Malam Shatima duk da yake dai ku dai ba Allah bai sa ‘ya'yanku sun kubuta ba tukunna muna fatan Allah zai dawo da su da rai. To amma waɗannan ‘yan matan da suka samu kansu suka dawo gida wani hali suke ciki bisa ga saninka. Yawa su yanzu su ma suna da damuwa kamar yayi saboda abokanin su ne ‘yan su ne su su za su tare ne har yanzu wata hudu ba su gan su ba kuma suke suna yana bendin nasu akan in ba su gani yaya mata nan ba ba wani motsi da za su suna da fakin ciki suna ci gaba da fakin ciki tare da mu iyaye din anan. To sai dai gwamnati ta so ta makara domin ko da Allah ya sa an ceto 'yan matan nan yau waɗansu za su dawo marayu domin kuwa. A ranar Lahadin da ya gabata ne dai Allah ya ɗaya daga cikin iyayen yaran nan 'yan mata da aka sace na garin Chibok rasuwa sakamakon bugun zuciya da ya kamu da shi tun dai lokacin da aka sace waɗannan 'yan mata fiye da makonni biyar da suka gabata daidai ya haifar da al'amura da dama da ciki da wajen najeriya kama da zanga-zangan da kungiyoyi masu zaman kansu da ma wasu kungiyoyi masu karfin gaske ke gudanarwa a ciki da wajen najeriya da kuma nunan-nunan yatsa tsakanin ɓangaren gwamnatin tarayyar da na jihar borno wanda kowanne daga cikinsu ke kokarin nuna wanda ke da alhakin kulawa da waɗannan ɗalibai mr james yama na daga cikin mazauna karamar hukumar Chibok ɗin da kuma ya rasa dan uwansa sakamakon hawan jini da ta kama shi na rashin ganin 'ya'yansa mata guda biyu da aka sace a cikin ɗaliban da kuma har zuwa lokacin da ya kwanta da dama bai samu labarin inda suke ba. Mr. Yaman ya mun ƙarin bayani ta wayar tarho kan yadda dan uwan nasa Mr. Mutai Hona ya rasa ransa sakamakon akwai wannan lamari. Mu tunani zauna mu gwamnati gaba da mu gidajen kamar shi kamar ta bidiyon da aka cire din nan kwanaki akwai ya gansu a ciki babu bai ga yan sha ciki ba babu eh, shi wannan marigayi eh. mun taba sanin shi da wani ciwo ba mu taba kamar ya yan don Allah taimake mu don Allah taimake eh, don Allah ku taimake mu don Allah ku taimake mu kullum muke cikin tunani tunani nan ya yawa It's been a year, Daddy. I really, really miss you. Love is all that I need. Can you see me on the field? I started thinking about colleges. Do you think I could be a doctor? Now our dreams are coming true through the good times and the bad. I know you'll be with me when I walk down the aisle. I try not to be sad. But it hurts. hard to believe we're in heaven. I hope you know you're my hero. Love is all that I 'yan matan Chibok duniya ba za ta manta ba. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen nasarar wannan shirin cikin shekara guda da muke bin diddigin wannan batu. Alheri ke yi wa dukkan illahirin al'ummar Chibok fata alheri da kuma begen Allah ya haɗa fuskokin ku da 'yan matan lafiya cikin alherinsa. To gane talatu da kanin labarai. Shugaba Hassan Rouhani na Iran ya ce yanzu haka kasar tana tattaunawa da manyan ƙasashen nan shida ne game da kai ƙarshen tattaunawa da suke yi game da sarrafa makamin nukiliya amma ba da 'yan majalisar dokokin ƙasar Amurka ba. Shugaba Rouhani ya yi wannan furcin ne jiya a salin da yake wa yake bayanin abin da ke faruwa a nan Washington ranar Talata inda shugaba Obama ya ce zai sa wa dokar hannu. amma kuma a kasance wata doka zai dogara ne idan majalisar sun sake duba wannan batu shugaba obama ya yaba kwarai da gaske akan abin da ya kira babban ci gaba na yaƙi da cutar ebola da aka yi a wasu kasashen afirka ta yamma sai dai kuma ya gargaɗi ƙasashen duniya da kar su yi saki har sai sun ga an kakkaɓe cutar gaba ɗayanta shugaba obama na magana ne salin da yake ganawa da wasu shugabannin afirka ta yamma su uku salin da suke magana akan wannan cutar da ta so zama alkakai ga yankin na afirka irin nasarar da gini salo da labera suka samu tare da taimakon ƙasar amurka ya agaza wajen yaƙa cutar da ta yi sababin mutuwan mutane dubu goma jakadan saudi arabia a amurka ya ce ƙungiyar nan na 'yan tawayen huti da ke yamen ba su da zaɓi illa su ba da kai buri ya hau ambasada abdul jubar ya ce sojojin taron dangi da ƙasar ke wa jagoranci za su tabbatar sai sun durkusar da huti kasar saudi arabia dai babban kawar yemen ce jakada yana magana ne a wajen wani taro a nan washington ya ce ba su da kowace irin manufa game da taimakon da suke wa ƙasar ta yemen illa dai su tabbatar ƙasar ta samu zaman lafiya wanda kuma hakan yana da tasiri ga ƙasar ta saudi arabia jobar ya ce yanzu haka an fara samun rashin jituwa tsakanin manyan mayakan na huti domin kuwa su sun fara dawowa cikin sojojin na yemen ƙungiyar agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa ta ce yana da tana shakkan yarjejeniyar da aka cimwa a cikin watan fabrairu na dakatar da buɗe wuta na ƙasa ukraine zai iya gurgujewa kwamitin ya bayyana damuwarsa ne biyo bayan sake buɗe wa juna wuta da aka yi tsakanin sojojin na ukraine da sojojin 'yan aware masu goyon bayan rasha To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shiri lokacin da Juma'a Ali za ta gabatar da shirin rigakafi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin da Malam Sidi da ya har hada shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Jim Cook Alheri ke muku fata alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.